الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يوم ومنا ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan yammaci na ladi hudu ga watan ramadan shekara ta 1439 wanda ya daidai da 20 ga watan mayu shekara ta 2018 miladiya domin ci gaba da wannan tafsir mai albarka a wannan masjid na bilal da ke singa a jiya idan ba manta ba mun tsaya a aya ta ashirin. yau za mu ci gaba da aya ta ɗaya sai dai kafin mu ci gaba da tafsirin akwai tambayoyi kamar haka wani yana magana akan wato a yi tambihi ga ladanai dangane da asalatu khairu minan naumi da suke yi wacce kuma tana jefa mutane cikin rudani gaskiya wannan kuma yana da ma'ana sosai babu shakka mun san cewa babu wata sallah da ya halatta a yi kiran sallarta kafin lokacinta asuba ce kawai ta sami exception domin inna salata alal mu'mini na kitaban mawqutan to amma duk da haka malamai sun yi rangwame kan cewa ita sallar asuba za a iya kiran sallar ta daga wato sulusun dare na ƙarshe kenan gwari gwari za a iya kiran sallar ta lokaci bai ba shi as-salatu khairun minan nawmi ana yin ana sa ne domin a gaya wa mutane su zo sallah sallah ita tafi alkhairi fiye da baccin da suke yi illa iyaka a al'adance mu mun saba cewa idan an yi as-salatu khairun minan nawm shine alfijir ya to wancan da suke yin as-salatu khairun minan nawm a farko ba laifi suke illa iyaka kawai jan hankalin anan guda ɗaya ne lalla wato ladanai su taimaka kuma su fidda mutane daga cikin rudani su ji tsaron Allah ko da masallacinka ka saba yin as-salatu khairun minan nawmi a thuluthul layl al-akhir a thuluthun dare na ƙarshe idan ramadani ya zo ka haƙura ka koma ka riƙe yadda jama'a suke yi saboda ba wani dalili ba wani kuma a birgewa a ce ka saba wa mutane kai kawai kana yin abu kai kaɗai kuma baya gama cutar wadda take cikin haka din. domin wani yana gaya min jiya daren shekaran jiya ya farka cikin dare kuma bai san karfe nawa ba kawai sai ji irin wannan as-salatu khairu minan nawmi din to ya dauka asuba ce kawai sai zana bai ci abinci ba ashe uku da minti 50 sai can bayan awa ɗaya kuma sai ji ana as-salatu khairu minan nawmi duk gari wanda lokacin kuma ya makara ma'ana ya zauna awa ɗaya a banza saboda wancan as-salatu khairu minan nawmi ta wancan mutum wanda haka gaskiya abin akwai kuskure kuma akwai wani nau'i ma na daukan alhaki domin shi ladani amini ne mutane sun ba shi amanar addinin su sun ba shi amanar lokacin da za su yi buɗe baki idan sun ji ya kiran sallah su yi buɗe baki kamar yadda in sun ji ya kiran sallah kuma za su daina cin abinci to gaskiya ya kamata ko masallacin ka kai kana yin as-salatu khairun minan nawmi da wuri to da da cikin ramadan domin fitar cikin wannan rudanin ya kamata ka canza wani yana magana akan lala malam yayi magana akan qira'a biyu cewa tana daidai kamar aya biyu ne saboda haka yana tunanin cewa shin wannan shine dalilin da yasa malaman kirga ayoyin qur'ani suke suka sha ma'ana ra'ayin su ya sha bamban wajen kirga ayoyi sai ka ji waccan ayar waccan surar misali a ce ayar ta 30 a wajen su kuma ka ji an ce ayar ta ɗaya a'a ba wannan ba ne dalili dalili shine abin da na faɗa dai wancan karo a cikin muqaddimat amma inna alqira'atayn bi manzilati al-ayatayn wannan wani abu ne da qira'a guda biyu a matsayin sura eh, aya guda biyu take misali eh, maliki yawmiddin da maliki yawmiddin qira'a ce guda biyu kuma duk wacce aka karanta ta yi a matsayin aya guda biyu ce a wurin amma wannan ba yana nufin maliki yawmiddin maliki yawmiddin aya guda biyu bace ne yanzu suratul baqara eh, suratul fatihatul kitab ta koma aya takwas a dalilin haka a'a wannan bambance bambancen ah, kira'o'i a cikin aya baya nuna yawan adadin ayoyin kuma baya ƙara su amma wancan bambancin da kake faɗa shi bambanci ne na malaman addul ayi kamar yadda na faɗa kamar yadda malaman qira'a akwai na maka akwai na madina akwai na kufa da na basra da na sham to su ma malaman addul ayin haka to bambance bambancen su bambance bambance ne irin na irga ayoyi a wurin su amma ba a dalilin a qira'at ba wallahu a'lam dan yana magana akan wannan unzilal da ala sabati ahruf me ake nufi da wannan shi ma magana ce doguwa imam suyuti ya kawo wato kauri wajen guda 40 akan me ma'anar wannan hadisin amma dai a takeice ana nufin ba bayan da ya shahara ba cewa an saukar da qur'ani akan qira'a bakwai shine ma'anar ala sabati ahrufin ala sab'ati ahrufin ala sab'ati lahajat mukhtalifa ma'ana lahajojin larabawa kowane yarensa to an yi reflecting ɗinsa a cikin yaren alkur'ani domin ya samu sauƙin karantawa misali yanzu ke sa'i da koyaushe in ya samu uh, ta marbuta ta irin su rahma an da an daure an da an yi ta a ƙarshe to ya tsaya akan ta zai ce rahmi an gane wannan irin su humaza ya ce humazai irin wa'annan abubuwan to wannan duk yan sham irin haka suke karatun su haka suke magana suka ba mai karatu ba larabcin su yanzu ka je Filistin ka rika kalla ko da a irin al'arabiya din nan ko aljazira an ana hira da balarabe dan Filistin ko dan Sham idan yana magana zaka ji irin wannan yake eh, Filistine irin wannan abubuwan Shame irin haka kuma zai to wannan su yaren su ne kawai to irin wannan yaren shine qira'ar kisa'i take reflecting amma ba yana nufin ah, wani abin daban ba da fatan Allah ya mana muwafaka wallahu ta'ala alim ubangiji ya ce وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا نعم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينظرون الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ابن عباس رضي الله عنه وارضاه yana cewa wato lokacin da munafukai da kafirai da yahudawa suka ji Allah subhanahu wata'ala yana buga misali da abubuwa na dabbobi ƙanana wanda irin su suna ganin wannan dabbobin ba su da daraja suna buga misali irin su al'ankabut wanda shine gizo-gizo مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ubangiji yana cewa waɗanda suka ɗau suka riƙi wani koma bayan ubangiji a matsayin majibincin al'amarinsu wanda za su nemi taimakonsa idan biyan bukatar su ya tashi su riƙa neman ya biya musu bukata akan wasu al'amura nasu na duniya to waɗannan abinda suke yi kaman dai giza-giza ne ya riƙi gida giza-giza kuma ubangiji a ƙarshe ya nuna mana gida mafi daraja mafi rashin daraja shine gidan al'ankabut wa inna auhana albuyut la baitul ankabut gida mafi rauni mafi rashin daraja mafi kaskanci shine gidan gizo-gizo domin shi nan a cikin gidansa yi yana yi fari daga waje kana ganin sa amma kuma shi yanzu a wurin sa a cikin gida yake gidan da na waje yana ganin sa to me amfanin sa me asalin gida ne domin ya kasance ya maka sutura idan kana ciki na waje ba zai ga me kake ba to yanzu gizo-gizo idan yana cikin gidansa na waje yana ganin da abin da yake wanda ake yanzu nan technically ba gida bane ba shi da wani ma'ana an masa kara ne kawai da aka ce gida aw hanal buyut shine gida mafi lalacewa mafi rashin daraja sannan ubangiji ya ce ya ayyuhal ladina ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب يا ساكي بقى wani misali da ƙuda anan yace ya ku mutane zuriba masalun an buga misali misali kuma wanda yake na hankali domin ku ƙara ganewa fastami'u lahu ku saura ku sani musamman mushrikai daga cikin ku innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau istama'u lahu wayanda kuke kira gumaka ne wasu shugabanni ne na addini ko ma na menene wayanda kuke tunanin za su cece ku ko za su kawo muku ɗauki in kun faɗa cikin wani bala'i to irin wa'annan lan ya zubaban abu mafi rashin daraja wanda an akwai sauƙin halitta a cikin halitta wacce ubangiji ya yi mafi sauƙi ya kamata a ce guda shi ina ubangiji yake cewa wa'annan ba za su iya halittar ko da guda ba lan ya zubaban wala wuce sam'u lahu an duk duniya za ta taru ba wanda ya isa ya halicci ko da guda ne ko da an taru wala wuce sam'u lahu amurka da rasha wato da moscow rasha kenan da ma ko ina su tare gaba ɗaya ba su isa su ba ana yin robot ne gashi nan yana magana yana komai duk abin da dan adam zai amma dai a ƙarshe sunansa robot ba mutum ba mutum bane amma a ce ba wanda yake ta tahakkum yake controlling ɗinsa da kansa kawai zai ci abinci sanda yake so ya bacci ya tashi sanda yake so kuma a cikinsa akwai jini to wannan ba wanda zai wannan sai abin da yake da rai a cikinsa mada ruhiya wannan kuma ya wuce technicality sai dai spirituality sai dai ya zama yana da wani abu na ruhi a cikin wannan kuma ba wanda ya isa wannan sai ubangiji sai sai ce lan yakhluqu dhubaban bi sai sa halicci kuda ba wala tamu lahu ko da sun tare gaba daya akan haka din wa in yaslubuhum dhubabu sha'an kuma yanzu su su wayannan gumakan da kuke ah, mai da su cewa iyayen gidanku ne kuma ah, allolinku ne inda za a aje musu abinci kuda ya zo ya ɗau wani abu daga cikin abincin ya gudu la yastanqidhuhu minhu bas isa su kwato abin da kuda ya kwata daga wurin su sai kenan wannan sune karshen lalacewa karshen ci baya a cikin halitta to kwatin da haka ne wanda in kuda ya cuce shi bai isa ya rama ba in kuda ya zalunce shi ba zai iya kwato wannan zaluncin da ya masa ba wannan ƙarshen lalacewar tunani shine a ce kuma wannan ya rike shi a rike shi a matsayin abin bauta zawfa talibu wal matlub da abin da ake nema da mai neman da mai neman da abin neman gaba ɗaya sun yi rauni kuma sun zama ba su san ciwon kansu ba wayannan misalai ne da Allah subhanahu wataala ya bubbuga a cikin alkur'ani da dabbobi waɗanda ake ganin cewa su ne makaskanta to lokacin da ah, yahudawa suka rika jin da makafirai kamar da na faɗa a baya suka rika jan irin wayannan misalan a alqur'ani ya suka rika cewa a'a kuda kuma hmm? gizo gizo maganar Allah ake magana gizo gizo to shine ubangiji ya musu raddi ya sauka da wannan ayar na fata an gane ke cewa inna Allah la yastahi ubangiji to baya jin kunya an yadriba masalan ma ya buga misali kowane iri ba'udatan sauro ne ma fawqaha ko abin da yafi sauro sauro shine mafi kankanta akan wa'incan abubuwan da suka buga misali shi bai kai kuda ba kuma bai kai gizo-gizo ba shine halitta mafi kankanta a cikin abubuwan da ubangiji a yayi to kuma wannan shine nafiyul adna ablagu min nafiyil a'la abu mafi kankanta idan zaka kore idan ka kore shi to wannan shine yafi balaga akan ka kore na sama yanzu da tunda sauro shine mafi kankanta to idan ubangiji ya kore mafi kankanta to ya kore ma abin da yake mafi girma kenan kamar ladina amanu duk lokacin da ubangiji ya buga misali irin wannan su waɗanda suka yi imani fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim zaka samu cewa su sun yadda cewa wannan gaskiya ne daga wajen ubangijin su ba sa jade shi kamar na kafaru amma kafirai da munafukai su ne zaka ji suna cewa ma za arada Allahu bi hadha masala me Allah yake nufi da irin wannan buga misali ba an ce littafi ne da la yatihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi ba barna ba ta zuwa ko rikirkicewa ko wani shirme ta gabansa ko ta bayansa baya zuwa to kuma ya sauro kuma a cikin qur'ani ya kuda ina ubangiji yake ce musu ba haka bane su masu imani duk sanda aka kawo irin wannan misalin suna cewa akwai wata hikima daga wajen ubangijin su shi yasa yi haka kafirai su ne suke ganin cewa abin wato abin dariya ne abin isgilanci idan ubangiji ya buga misali irin wannan to ba wani abin damuwa domin shi in ya buga misali misalin sa yuzillu bihi kafiran yana batar da kafirai da yawa da irin misalansa wa yahdi bihi kafira kuma yana shiryar da da suka imani su sukan shiri da misalai in ya buga su wa ma yuzillu bihi illa al-fasiqin ma'ana su wane ne suke bata idan ubangiji ya buga misali fasikai lalatattu la'anun su wane ne sai ubangiji ya faɗi ga su su ne allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi su ne wa'anda suke warware alƙawarin ubangiji bayan sun kulla shi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yufala sannan suke datse abinda ubangiji ya ya umarni da asadar da shi wannan kuma shine zumunta ah, wa yufsiduna fil ardi kuma suke barna a bayan ƙasa ulaika humul khasirun wa'annan masu wannan halin sune tababbu to ubangiji a cikin wannan ayan guda biyu ya kawo abubuwa da yawa inda suka kunshi balaga ta alqur'ani mai girma farko dai da yace la yastahi yayi amfani da kalma ta kunya irin abin nan da ake kira itlaqul malzum wa iradatul lazim al malzum din wato shine kunya lazim din kuma shine barin abu ubangiji baya jin kunya duk sanda ka ji kunyar yin wani abu ma'ana to ba za ka yi shi ba ka fasa yin kenan kunya tana hana mutum ya yi wani abin da bai kamata ba idan duk sanda ga mutum yana yin wani abin da bai kamata ba to ba shi da kunya kunyarsa ta lalace ta ta kare kuma halinsa ba shi da ɗabi'a wannan shine dalilin da yasa zai zama ba shi da kunya to fa idan ya zama ba shi da kunya duk wani abin ki zaka ga yana yin da shi sa ubangiji ya nuna cewa la sahayi ay la yatruk baya bai saboda a tark min lawazimil haya duk sanda ka ji kunya to za ka bar wani abu to ubangiji ba zai ji kunya ba kunyar da za ta sa ya bar buga misali da wayannan abubuwan da muka faɗa sannan da ya ce ya ba masalan ma to ma ɗin sun ce wato an mata nasuba ne wato tana cikin wurin an sa ta in ana maganar li'irabi to ita wato mansuba ce ala tamyiz ana maganar misali kowane iri masalan ma kowane irin misali saboda haka yanzu ba'ubatan yanzu ita da ma din mansuba ce to ba'ubatan din badal din ta ce ubangiji baya jin kunya an yadriba masalan ba'ubatan in ka cire ma din ma din ma'anar ta fito dan da ba'udatan dan badal ne na ma amma asali me mansub din shine ma din an yadriba masalan ba'udatan ubangiji baya jin nauyin ya buga misali ko da da sauro ne fa ma fawqaha to da ubangiji ya bamu misalin suwaye suke ja idan ya buga misali irin wannan da suke ja da shi su ne masu wayannan sukofin muhimmi daga cikin su wanda suke mafi hadari shine yanquduna ahdallahi min ba'di misaki. fasikai su ne idan ubangiji ya buga misali suke cewa ba su yadda ko kuma su rika bi suna dariya su rika cewa addinin ku yau qur'anin ku hadda sauro a ciki hadda kuda ta ɗaya yanzu nan gaba ba mu san me zamu ji a ciki wannan duk izgilanci kuma wannan ya nuna cewa su bataccu ne su dinnan su ne allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqi suke warware alƙawarin ubangiji bayan ah, sun kulla da shi wannan shine malamai suke cewa shi alƙawari kala biyu ne akwai ahdun bainal abdi wa rabbih sai kuma bainal abdi wal makhluq alƙawari tsakanin bawa da ubangijinsa shine kowa dan yayi alƙawari zai bauta wa Allah wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyama ما كنا عن هذا غافل وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم أخذتم على ذلك نصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهد إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهور ذريتهم كو ذرياتهم دو wannan me yake nunawa tun kan a halittu mutum ya yi alkawari zai ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم كثيرا فلم تكونوا تعقلون to duk wa'annan dalilai ne da suke nuna kuma suke tabbatar da cewa alkawari da muka yi da ubangiji idan mun bauta masa to mun cika shi ma'ana har kafirai suna cikin wannan su ma sun yi alkawari tun kafin su zo duniya za su bauta Allah an sun ki bauta masa to zai kama su da hukuncin kare alkawari alkawari na biyu shine tsakanin bawa da ƴan uwansa kulla alkawari da mutum akan abu kaza zan yi ko ba zan yi ba idan ka karya to yanzu ka siffanci da ɗaya daga cikin siffofi na alamun munafikai wanda muke faɗa a baya kuma wannan siffa ce wato mai muni a ce mutum yana karya alƙawari ubangiji yana cewa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha ku cika alƙawarin Allah idan an yi da ku kada ku warware musamman bayan kun hada da rantsuwa wallahi za mu yi amma yanzu kana magana cika alƙawari wato masal islam sai dai kai mata kuka al'ummar musulmi sai dai kai musu kuka babu bambanci tsakanin mai addini da mara addini wajen alkawari cika shi da rashin cika shi bayan kuma ubangiji ya ce wa qad ja'altumullaha alaikum kafilan sanda ka kulla alƙawari Allah kuka sa ya zama shaida a wurin ko mai kankanta alƙawarin ku na kuɗi ne na wani abu ne kace za yi litafi ne kace za bayar kyauta kaya ne abinci ne kuɗi ne ko menene ubangiji shine shaida inna allaha ya'lamu ma tas'alun ubangiji ya san abin da kuke aikatawa shi yasa wasu wasu da suka riki wannan siffar ko da musulmi bane sai kaga sun samu ci gaba a cikin rayuwarsu sai kaga sun samu ci gaba a cikin rayuwarsu kuma sun samu wato cimma nasara ta rayuwa a cikin duk abin da suke so daga cikin abin da yake sa idan mun ɗau yanzu turawa wanda ba su da addini amma sun da sun san alkawari wato wani unsur ne ham wani abu ne wanda yake muhimmi wanda shine zai ba su ci gaban su zaka ga ba sa wasa da shi kuma banda ma turawa din yanzu ko da mutane yanzu ka dau wato wannan Abbas Mahmud Al-Aqad wanda ana ganin adibi ne abin da ya damu da shi shine rubuce rubucen sa na Arabiya ana ga shi yanzu Arabiya ta ta ta ta, ta farfasa masa kwakwalwa abin da ya dame shi kawai ya ba da labari a dariya ko na lugha ko na adab ko na novel amma za ka yi mamaki a wata waƙi'a da ta faru misali suka alƙawari da wani mutum akan zai buga masa littafin ana maganar dil ne na wajen ah, junai miliyan biyar na masar a wancan lokaci sun da shi ne abakariyatu muhammad tattafai da wanda yake bala tattafansa ya san waye abbas mahmud al-aqal suka yi alƙawari da wannan mutumin mai kuɗi ne a masar an san shi cewa ka zo karfe tara a wannan jil din wanda kuma a ƙarshe tun da wanda ya rubuta littafin shi shine Abbas Mahmud Al-Aqadi shi ya fana da wannan magana tunda shine mai rubuta littafi shi wancan shi mai kuɗi ne kuma shi shine zai kashe kuɗin jinai miliyan biyar pound na na na na abin nan na masa sai mutumin ka sai ya zo a tara da minti biyar sai sun yi da shi ya zo karfe tara sai ya zo tara da minti biyar ƙara minti da ya zo dama ya yi ne zai same shi a falon zai same shi falon an buɗe yana zaune yana a matsa yana wato yana zaune yana shan shayi ba abin da ya dame shi ila ma ko da ya taba sani na manta yana zaune ba abin da ya dame shi amma dai tara suka ce shi kuma ya zo tara da minti biyar yana kallon shi ashe shi a zuciyarsa ya sa wannan maganar kawai babu ita saboda haka shi kuma da ya zo ya saba hulɗa da irin mutane kawai an an ce tara a zo tara da minti biyar a zo da minti goma da sha biyar har ma da rabi na da aka ɗauka ma abbas mahmud al-aqad irin wannan ne da ya zo ya zo ya ce nawa ka zo ya ce tara da minti biyar ya ce to mu ci gaba da magana aka yi hira sai ce ai na zo akan magana ta a ai wannan ai wannan magana ta wuce ai dai wata magana bayan amma minti goma sha biyar wajen tara da ashirin sai sake ce masa a wato eh, ranka daɗe na magana ne akan wannan littafi da za a buga shi ne nake maganar ne na ga mun yi hira ta isa haka ya ce ai na ce la ce baka salla a wajen aqad tana nufin abadan ba idan aqad ya ce la yana nufin abadan har abada ma'ana wannan maganar babu ita nan na ce ka zo tara ka zo tara da minti biyar wannan maganar har abada babu ita sai dai aiwatar amma wannan ba shi ne limamin garinsu ba abbas mahmud al-akkad shi ajibi ne kawai ba shi ne mufti na masar ba ba shi ne shekul azhar amma ya shahara da kare alkawari saboda siffa shi mai kyau siffa kare alkawari na ka mu kula da wannan kuma yanzu ko a cikin annabawa da Allah ya dinga yaban annabawa a cikin suratu maryam wa zkur fil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiy shi kadai ya abin nan duk annabawan suna da wannan sifa amma shi yayi fice da wani shi kana sadiqal wa'd yana da cika alƙawari ne wa kana rasulan manzo ne nabiy kuma annabi an ce sun yi alƙawari da wani za su haɗu a wuri kaza bai zo ba shi wancan din shi shi annabin eh, Isma'il din yaje yana jiransa bai zo ba sai da kwana uku yana jiransa a wurin sannan shi wancan ya tuna oh mun yi alƙawari fa sannan ya zo sai ya same shi a wurin ya ce ai ni ina nan kwana uku nan su ne mazaji haka muke da alƙawari sadaka al'umma ba za ta gyaru ba al'umma musulmi sai ta koma tana mutunta alƙawari tana girmama alƙawari alƙawarin nan kuma ya shiga kowane babi na cikin rayuwar ya hada da ɗan siyasa idan ya fito zaɓe ya zo ya rika wato musu promising ɗin heaven cewa in na zabe in kun zabe ni zan muku kaza zan muku kaza duk wannan abin a rubuce yake sana abdullahi mas'ula alƙawarin ubangiji abin tambaya idan ka ci zaka yi ko ba zaka yi ba wannan ya rage naka amma alƙawarin ubangiji a rubuce yake kuma zai bibiye ka khudhu na ahdallahi min ba'di mithaqihi waqdawna ma amara Allahu bihi suke dace abinda ubangiji ya umarni da a sadar da shi wa yufsiduna fil ardi kuma suke banna a bayan ƙasa wa'annan wala'ika humul khasirun sune tababu malamai sun yi magana a nan cewa wannan ayar ta kawo abubuwa muhimmai guda biyu na siffofin muminai kuma abubuwan da suke ƙara mumini mumini daraja a rayuwarsa sune cika alƙawari da kuma rashin yanke zumunta ma amara Allahu bihi an yi salat nan abin nan da ubangiji ya umarni a sadar da shi shine zumunta ya ce a cika kar a datse da haka yanzu wato yanzu rayuwa ne rayuwa ce ta riga ta hargitse ta hargitse mutane suna tafiya hankalinsu baya jikinsu ah, an haukata mutane an an sa musu hauka na ƙarfi da yaji mutum yana tafiya yana surutu shi kaɗai mutum yana tafiya wato yana tambaya yana ba wa kansa ansa shi kaɗai saboda hankalinsa baya jikinsa an jijita shi an firgita shi an hargitsa shi saboda haka zai yi wuya yanzu mutum ma ya rika tana wani da kula zumunci a irin wannan tsari ka fita gida tun safe karfe bakwai baka dawo ba sai karfe tara to yanzu yaushe ka samu lokacin ganin wata gwaggwanka da ke da take a wudil ko a dan bata ko a ko a Kaduna ma misali haka sai a shekara goma baka je ko ina saboda kawai abin da kake taka ta iyalanka da ta yaranka kuma wannan shine wajibin saboda haka babu shakka amma ana cewa a cikin ido ake tsawariya saboda haka dole ne mutum ya rika hadawa ya kalli nan ya kalli can wannan idan mutum ya yi shine abin da Allah zai bashi daraja kuma wancan hadisi ya ishe ka ya nuna maka mahimmancin sada zumunci da fa'idar sa har a rayuwar mu ta duniya kafin a je lahira din yawa wanda yake so a a shimfida masa fi rizqihi a cikin arzikinsa wa yunfa lahu fi ajalihi a ƙara masa tsawon ajalinsa yake cewa to falyasil rahimahu Da sadar da zumuntarsa sadar da zumunta yana rage kuncin rayuwa suka ce to ai ubangiji ya nuna cewa idan likulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun ba za a kara maka ko rana ɗaya ba to ya za in ka sadar da zumunta a kara maka wannan aka ce a'a ai saboda idan kana sadar da zumunta kana zuwa kana ganin ƴan uwanka kana zuwa kana ganin gwaggwanninka da babbanninka wannan zai sa maka wata aryahiya wani wani farin ciki wani jin daɗi to shi kuma duk lokacin da ka samu jin daɗi da wata annashuwa a cikin ranka ka samu wani addition ne wani ƙari a cikin rayuwarka a cikin rayuwarka saboda haka wannan kamar yadda kuma duk lokacin da bakin ciki ya zama shine abokinka shine ya baibaye ka to koyaushe sai dai ka zama cikin rudani da eh, sai ka mutu ma lokacin ka bai tabbas ana mutuwa lokaci bai ba illa iyaka li kulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimu in dai ajalin naka yayi to an dai ka mutu to wannan shine ajalinka illa iyaka suka ce abin yana da alaka da sababi da wanda Allah ya kaddaro ajalinsa zai tsawo to shine sai ya masa muwafaka da yin abubuwan da aka ce suna tsara tsawon ajali sada zumuncin da sauransu wanda kuma ajalinsa bai Allah ya kaddaro ba mai tsawo bane to sai ya rika yin abubuwan da suke kuma rage ajalin mutum domin wa ma yu'ammar min mu'ammarin wala yunqasu min umrihi illa fi kitab ba za a kara maka tsawon rai ba ko a rage maka dama wannan abin da aka rage din dama shine dai asali a rubuce na zalika ala Allah yas ubangiji ya ce فأحييناكم ubangiji ya ce fa takfuruna billah garin yaya da hankalinku kuke kafircewa ubangiji wa kuntum amwatan alhali da can babu ku kuna matattu ku a babu kuke to tunda babu kai a matsayin matacce ne ke fa ahyakum sai ya samar da ku samar da ku din wannan shine rayuwa thumma yumitukum sannan idan kun yi iya abin da Allah ya kaddara muku shine za ku yi a cikin duniya to babu shakka akwai wata rayuwar da za ta zo bayan wannan transition ne wato tafiya ce joni ne rayuwa tafiya ce kawai daga sanda babu kai aka yi ka ka zo duniya yanzu ka fara wata tafiya in ka mutu ma tafiyar an ci gaba da ita har ya zuwa sanda kuma za a dawo da babu kai aka yi ka sannan za a sake batar da kai a sake dawo da kai haka fatan din yake babu samarwa babu kuma sannan ga samarwa isa suka ce amma qalu rabbana amatta nasnatayn wa ahyaytana nasnatayn ka kashe musu bi ka raya musu bi da babu mu sai aka yi mu sai aka sake kashe mu sai aka sake dawo da mu mutuwa sau nawa sau biyu rayuwar fa ita ma sau biyu bangiji yake cewa to ya mutum da hankalinsa zai rika wato kafircewa ubangiji alhali da ya san babu shi fa ahyakum ya rayar da ku ya yoku mai yumitukum sannan abin da ya muku na na wato abin da ya ara muku da numfashi wata ran zai karbe shi ku tafi kabari kawai ko ba ku shirya ba kuma idan tafiyar ta zo wato dama babu shawara da mutum babu shawara duk sanda aka ga dama sannan kawai an dai lokacin yayi to ba za a shawarce ka ba shine lokacin ka man mata mata qamat qiyamatuhu sughra duk wanda ya mutu to qiyamarsa ta tashi a lokacin thumma yuhyikum sannan idan kun mutu akwai rayuwa gajeriya ita ce hayatul barzakh gwargwadon dadewar da mutum zai yi kuma gwargwadon sanda mutum ya mutu kuma gwargwadon sanda ubangiji ya kaddara sannan za a tashin kiyama to wannan haka zaka daɗe da wanda ya mutu shekara dubu biyar da wanda ya mutu yau in suka je barza duk ɗaya ne kawai kuma ilahi turja'un sannan idan kun mutu kun gama zaman babu shakka ga ubangiji a za ku koma to malamai suna cewa in dai mutum a tare da shi akwai hankali ya kamata ya kula domin ubangiji yana cewa wa tilkal amsalu nadribuha nas wayannan misalan da muke ta bugawa sauro kuda wannan da sauransu da gizo gizo nadribuha nas muna buga ta ne ga mutane amma wa ma ya'qiluha illa al'alimun sai masu hankali illa al'aqilun masu amfani da tunaninsa sune za su iya gane su masu amfani da tunani su ne za su san cewa ubangiji shine wanda ya dace a bautawa ba ne cewa ka san wayanda suka samu matsala a cikin tunaninsu su suna ganin nature nature shine wato ɗabi'a kenan su suna ganin ɗabi'a ce ta samar da sama da ƙasa kuma ta samar da mutane yau da gobe ita ce ta ta samar da mutane wa qalu hadhihi al-hayatu ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad ubangiji ya rushe ne cewa wa ma lahum bidhalika min ilm in hum illa yadhunun wannan rayuwar ta duniya me ne a cikin ta wai kai bacci ka farka ranar ta kusa ka je ka nemi abinci idan ka nemi abinci idan yamma ta yi rana za ta faɗi idan rana ta faɗi sai ka dawo gida kuma kai dina ka ci abinci ka kwanta sai gobe kullum haka na mutu nahaya muna rayuwa muna mutuwa wa ma yuhlikuna illa dahar zamani ne yake karar da mu in ji kafir yau da gobe ita wato su kansu kafirai sun yadda yau da gobe ita take karar da su al jadidani sababbi guda biyu ibn Durayd yana cewa akwai wasu abubuwa guda biyu sababbi Allah ya halicce su sababbi ne fil idan istaula ala shay'in in dai suka zama sun mamaye wani abu to suna yin arzin salil sai sun karar da shi yau da gobe ne kuma ba wasu abu dare da rana waɗannan abubuwan guda biyu duk abin da suka dirfafa to sai sun karar da shi ya zama tsoho gini ne mutum ne shuka ce dutse ne a'a gida ne yau da gobe ka bar shi da su kawai sai sun karar da shi sai sun sa ya tsufa sai sun sa ya riddigi da shi yasa su kansu wanda ba su imani da Allah ba sun yadda zamani shine ya kai su ƙasa shine yake rugurguza su kuma ko a kimiyyance zaka ga cewa an yadda tun daga psychology malaman sanin kulawa da tunanin dan adam da kwakwalwarsa da me yake shubta masa da kuma me ya kamata ya yi kuma a dalilin haka wannan ya sa suke bibiyar jikin ɗan adam da tunaninsa da ƙwaƙwalwarsa tun daga kan fatar suna cewa daga lokacin da mutum ya shika arba'in shine a shudda hudun walamma balaga a shuddahu an annabawa ne anan zaka ji ana maganar wustawa atainahu hukman wa ilma lokacin da ya gai a shuddahu shine shekara arba'in da kuma can hatta idza balaga a wa balaga arba'ina sanatan qala rabbi awzi'ni lokacin da mutum ya kai shekara arba'in ne a shudda duk wani abin da yake ƙasa da wannan yaro ne bilayi yake ma yaushe ne ya zama mutum shekara arba'in to ai kuma bi kulli shay'in idza ma tamma nuqsan fala yaghurru bi tibin aishi insan man yada arba'in din shine kamal shine cika ta kuma duk abin da ya cika to kuma idza tamma shay'un badana qusu daga nan zai fara yin ba idan daga shekara arba'in abubuwa za su fara rikicewa a samu halal a cikin nizam system na mutum na bodi ɗinsa fatarsa za ta fara laushi ganinsa zai fara raguwa an da ba gilas yanzu zai fara amfani da gilas an da yana ganin abu daga nesa yana karanta shi yanzu sai ya ji kusa tunaninsa ma zai fara ja da fara raguwa shi sa daga cikin wato magabata an ka imamu suyuti yana daga wayanda suka fi kowa rubutu a bayan ƙasa tun da ya shekara arba'in ya daina komai ya koma gida kawai ya kama rubuce-rubuce kuma duk malaman da suka yi rubutu na musulmi ko ba na musulmi ba za ka ga sun ware wani lokaci ne mubakkir a cikin rayuwarsu ma'ana na wuri-wuri kafin su bari al'amura su rikice musu akwai wancan montaigne wancan bafaranshan filosofa uh, ne na french shi talatin da bakwai ya ritaya daga rayuwa ya ce ai duniya ta lalace ya koma ya hau kan dutse wani kasim ya zauna a can kawai yana rubuce rubuce har ya mutu saboda haka su abin da suka lura da shi shine wannan rayuwar yau da gobe ai amfani da ita a gina gobe kaifa takburuna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum kun kasance ba ku rai ba ku da rai ya raya ku thumma yumitukum sannan kuma ya karar da ku ta hanyar kashe ku sun mai huyukun sannan ya sake dawowa ya raya ku sun mai ilaihi turja'un sannan idan kun mutu kuma zai sake dawo da ku ya raya ku domin a yi muku hisabi saboda haka duk wani abin da mutum dan adam yake da shi bai wuce hankali ba da hankali shine mutum zai amfani ya gane wani huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a shi ubangiji daga cikin ni'imar da ya muku tunda har yanzu yana ayoyin suna maqam ne na al-imtinan wato ubangiji yana goranta mana ni'imomin da ya mana gori ba laifi bane dan dai abin akwai shakata wannan shine al-imtinan inda al-karima huwa alladhi yuhdi laysa al-karimu alladhi yuti atiyatahu ala sana'i wa in aghla bihi thamana saboda haka shi shi al-karim la yastasibu bi badl al-hamdi mahmadatan wa la yamunnu idha ma qallada al-minan akwai bambanci tsakanin ni'imar dan adam da ni'ima wacce ubangiji ya mutum shi dan adam in yayi maka ni'ima ya maka gori shine laifi amma yanzu shi ubangiji idan ya maka ni'ima yanzu yana goranta maka wannan ba laifi bane yanzu anan goranta yake yana cewa ahyakum thumma yumitukum da babu ku to menene maka wannan gorin da da kai din da kai din ka ga mu babu kai saboda haka ba wani laifi bane an maka wannan gorin sannan daga cikin gori na gaba imtinan ma'ana yana kawowa ne akan cewa ya muku ni'imar kaza ya muku ni'imar kaza ku gode mata domin ka'idar amma shine la in shakartum la azidannakum idan kun gode zan ƙara muku wala in kafartum idan kuma kun kafirce inna azabi la shadid azabata mai girma to daga cikin ni'imar da yayi wacce ya kamata mu kula da ita shine huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ubangiji shine ya halitta muku duk abin da yake bayan ƙasa gaba jami'an duk abin da yake bayan ƙasa a nan khalaqa tana nufin ikhtara auje da ba'ad al'adam da babu abin sai ya samar da shi ya samar da shi kuma ba tare da ya gani a wajen wani bai kwaikwaya wadda haka wannan ne ƙarshen cinyewa khalaqa lakum lakum din a tadiliya ce le li ajlikum don ku ya halitta mafi al'arzai jami'an duk abin da yake bayan ƙasa malaman usul suna kafa hujja da wannan ayar akan abin da ake kira al-istishab shine al-aslu fil ashiya al-ibaha abin da yake bayan ƙasa asalinsa halal ne amfani da shi sai illa ma dalla dalilun ala tahrimihi sai abin da wani dalili ya nuna cewa abin haramun ne shine ya zama haramun amma kafin nan duk abin da yake bayan ƙasa halal ne sai in akwai wani dalili da zai nuna cewa abin haramun ne to yanzu shine zai zama haramun wannan kuma ya daidai da wasakhara lakum ma mafi samawati wa ma arzi ardi jami'an minhu ubangiji ne ya hore muku ya halitta muku duk abin da yake cikin samai da abin da yake cikin kasai jami'an gaba ɗaya minhu daga wurinsa ku yi amfani da shi har sai wani abu ya wani dalili ya nuna cewa wannan abin zai cutar da hankali ko zai cutar da jiki to a lokacin ne shi abin ya zama haram amma ba haka ba ko me halal kuma wannan rahama ce ta ubangiji domin ita ayar ta nuna babin abubuwan da suke halal ya fi faɗi akan abubuwan da suke haram kenan wannan ayar ta ba mu ƙa'ida wacce za mu iya gane menene halal menene haram ba tare da mun rika tambayar malam akar maka lawo meye hukuncin kaza ba an je wajen ci ne ko wajen amfani da shi wannan ya nuna babin halal abubuwan da aka halatta to su ne suka fi yawa abubuwan da aka haramta su ne kaɗan wannan kuma saboda tausawa halitta ta ubangiji wanda aka yanzu ba za ka zo kana cewa meye hujjar a cin biskit ba misali saboda yanzu ina biskit a cikin alkur'ani babu shi to amma ai mafil ardi ne daga abin da yake bayan ƙasa da ubangiji ya fitar da shi da shi aka sana'antar da biskit a cikin ko me amfani me hujjar amfani da waya misali waya ko ne ce me amfanin wato me halaccin amfani da mota ko mashin ko facebook ko whatsapp khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk abin da yake bayan kasa an halitta muku shi sai dai in wani dalili ya nuna abin zai cutar da tunaninka ko kwakwalwarka ko ya raba ka da ubangiji to anan ne za a magana haramcinsa amma al'aslu fil ashiya'i ba a kawai asali ko mai halin saboda haka lemo fura an gane wannan da zoɓo duk wanda shayi yanzu ba buƙatar sai ka nemo halarcin shan sa qur'ani ba buƙata sai ka ga hadisi karara da ta nuna haka saboda me saboda kawai al'aslu fil ashiya al-ibaha kowane abu halal amma me isa aka ware wasu abu aka ce haramun ne saboda suna cutarwa misali kwaya misali jiya saboda su wannan suna rufe hankali su samu cin abin da bai dace to ka'idar kuma qul a ajidu fi ma uhiya muharraman ala ta'imin yat'amuhu in kaga ya zama haramun illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahama khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayri allahi ya musu ka ce ban samu ba a cikin abin da ake ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da aka yi mun wahayi ban samu wani abin da mutum in yana so ya ci shi a ce an haramta mishi shi ba ko me shi in kaga an haramta masa abin illa in ya kuna mai tasan sai in abin mushe ne saboda haka yanzu anan mun ji mushe baya cikin khalaqala kuma fil ardi jami'an sanda aya ta cire shi au daman masfuhan ko kuma jini wanda yake an zubar da shi yana kwarara kamar fumfu don yanzu wasu su suna nan neman duniyar su da inda za su gina duniyar su shine su sha jini su sha jini da safe su sha jini da rana su sha jini da yamma wannan kuma ba wai ma'anan ba hissan jini misali inda ka sha ruwa a kofi haka za su sha shi saboda an ga musu sai sun yi haka za su samu mukami ko za su samu kuɗi ko za su samu kaza wannan shi ake kira shirka wannan shirkar kuma ita ce in mutum yana yi an ya mutu ba zai shiga aljanna ba innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu na don mutum yana shirka ya mutu Allah ya haramta masa aljanna kuma wuta ita ce makomarsa aw lahama khinzirin ko naman alkhinzir wannan shi ma yana daga cikin abubuwan da aka haramta mana da aka haramta mana aka haramta wa kowa ma fa innahu rijsun domin kazanta ne kazanta ne najisa ne kuma fasikanci ne amfani da shi fisdan an mushe ne uhilla li ghayri bihi da za a yanka shi sunan wani gunki aka kira ko dodo ko wani mutum daban ko ma waye ko da annabi ne mutumin kuma ko mala'ika wannan shirka ne faman yudurra ghayra baghin wala 'adin fala isma alayhi ko fa inna allaha ghafurur rahim idan dole ce ta sa bayan da zaka yi sai ka ci mushe lokaci kana cikin tafiya wato aka fada wani halin da bayan da zaka yanzu wanda take irin tafiyan nan bayan da za su tafi turai ta Nijar suna cikin hamada wani lokacin sai ta kai suna shan fitsarinsu idan bala'i ya bala'i ba ruwa an baka mutum ya faɗi mutu ko ya sha wannan a lokacin a irin wannan tafiyar wato ruwa a cikin jarka ko galan politis ya fi fetur daraja ya fi fetur an babu shi sai ka sha fitsarinka misali fitsari haramun ne amma irin wannan halin halal ne addinin da ya halatta a ci mushe ya halatta a ci wani abu domin a rai ila ajali kaga yanzu wannan wannan muna magana ne a babin larura kawai amma in ba larura ba duk waɗannan abubuwan su haramun ne a amfani da su falaqalakum ma fil ardi jami'an ubangiji ne ya halitta muku duk abin da yake bayan ƙasa da ya halitta muku din to amma kuma banda abin da zai taba kwakwalwarku shine abin da na ware cewa duk abin da ko da sunansa ya zo baro-baro a cikin alkur'ani ko bai zo ba ko ya zo a cikin hadisi ko bai zo ba me ma'aunin da za a gane abin halal ne ko haramun shine kawai yana cutarwa ko baya cutarwa kuma ba ruwanka da sunan da aka sa masa an sa masa suna tramol ko codeine ko heroin ba ruwanka kawai yana cutarwa ko baya cutarwa an dai zai taba an kwakwalwa to yanzu wannan abin haramun kenan kaucewa mu da rashin imanta baiwar da ubangiji ya mana shi yasa ba ma amfani da abin da ya halatta mana muke komawa muna amfani da abubuwan da ya haramta mana yanzu idan kana magana idan ka je a google kana neman statistics na na wato alƙaluman da suke magana akan yanda ƙwaya ta cutar da al'ummar musulmi a duniya za ka yi mamaki al'ummar musulmi ta yi yawa misali yanzu ka gangaro kawai iya ta Najeriya alƙaluman da suke magana a kan wa'anda su wa'annan an sallama su saboda yanzu hankalin su ba su da shi saboda me saboda suna shan ƙwaya za ka yi mamaki kan ma ka je da nisa yanzu kawai Kano alƙaluma na baya-bayan nan suna nuna cewa wato eh, misali daga 2018 ta zuwa yanzu ana shan ƙwaya ko in ce an sha ƙwayar da ta kai miliyan uku kwalba miliyan uku misali kwalba wacce za rika hambudewa ko tsotsewa ko ma dai ya ake yi da uku wannan miliyan uku aka shi wasu suna cewa ma ya fi haka to kwan haka ne an dai ya tabbata aiko al'ummar musulmi musamman ta hausa fulani tana cikin haɗari tana cikin haɗarin da ya wuce duk tunaninka kuma me ya kawo wannan dalilan da suka kawo wannan suna da yawa gaskiya akwai dalilan da za a iya ganin social reasons ne ma'ana al'asbab ne al'ijtima'iyya suna da alaka da zamantakewa wasu al'asbab ne al'iqtisadiyya suna da alaka da tattalin arziki wasu al'asbab ne al sahiyya dalilai ne na lafiya yanzu idan mun ɗauki al'asbab al'ijtima'iyya dalilai na zamantakewa wanda su suke sa a sha kwaya to suna da yawa su ma kansu wani lokacin iyaye su za su fara ɗaukar laifi kafin wani ya ɗauka tun ne yana da mata sai ya sake ta sai ya auro wata wannan ɗan da ta zo tana ta azabtar da wancan yara ba ruwanta da shi kullum wato rami take masa ta ga ya faɗa ciki shi kuma yaron bai san inda zai samu kwabo ba bai san inda zai samu hanan tausayi na uwa ba in ya zo wannan kuma ballantana na uba uban dama shi ya sallama shi baya ganin ka gaya min an bai kuma yana shan kwaya akwai abokai suna taka rawa ta musamman yana abota da wancan yana shan kwaya yana shan kodin yana shan menene yana shan shisha namiji ne ko mace kawarki tana sha bikin nan da ake yi a tafi fati a tafi jina a tafi menene yanzu duk kwaya suke sha a illa mun rahimar eh. musamman yaran masu hali saboda haka iyaye sai sun sa ido akan wannan in ba haka ba amana ce akan su kuma wannan shine dalilin da zai sa duk wa'azin da za a yi sai dai ya rika bi ta bayan kunnen mutane da yan kwaya ne mutane eh. kana yi ana warwarewa ne mata ya bulughul bunyanu yawman idan idza kunta tabinihi wa ghayruka yahdumu ya za a yi gini ya kai ƙarshe idan kai kana yin gini wani yana warware shi bayan da za a yi gini ya kai ƙarshe kana gini wani yana rusawa ka ɗauko bulo ka sa ka tafi za ka ɗauko wani sai wani ya rusa a'a sai ka sake sa wannan wani ya sake rusa to ya za a yi wannan katangar bayan da za a yi wani yake cewa mata ya bulugul bunyanu yawman tamamahu idza kunta tabnihi wa ghayruka yahdimu ya za a yi gini ya kai karshen sa idan kai kana ginawa waninka yana rusawa wani kuma yana cewa ara alfa banin ara alfa banin lan yaqimu li hadimin fa kayfa bi banin khalfahu alfa hadin ara alfa banin idan mutum dubu ne suka zo suna gini mutum ɗaya a bayansa yana rusawa wannan ginin zai tsaya ga mutane guda dubu su suke gina katanga amma akwai ƙato guda ɗaya a bayansu yana ta rusawa za a samu katangar to fa kaifa bi banin khalfahu alf hadi ya za a yi idan ya zama wato mai ginin shine guda ɗaya amma masu rusawan su ne guda dubu za a samu ginin ma ƙanshin sama ba za a samu to mu al'ummar mu yanzu mutum ɗaya ne yake gini masu rusuwan su ne mutum biyu saboda haka akwai dalilai da zai sa za a kasa gane ina al'ummar mu ta dosa daga ciki akwai wannan abubuwan da na faɗa sannan akwai abubuwa su kuma wanda suka shafi eh, tattalin arziki yana mutum ba shi da kwabo kuma ba tauhidi ba tawakkali ba komawa ga Allah idan ya tashi ya waye gari ba shi da kwabo to sai ya ga yana jin haushin kowa da Allah ma zai fara wala ya saboda haka an ana tafiya irin wannan idan babu tauhidi babu komawa ga Allah babu jin cewa Allah shine yake arzata wanda ya so Allah shine yake talauta wanda ya so sai ka ji mutum ya ji ya ya kansa ko ya hau bene ya faɗo an gane wannan wasu dalilan kuma suna da alaka da al-asbab as-sahiyya ma'ana dalili ne na ciwo ba kai da lafiya an ce ka rika shan magani kaza sai ka rika sha sai ka rika jin dadin sa hankali sai aka samu addiction wannan maganin ya shiga jikinka har sai ya zame maka kwaya kuma idan baka shashe ba ka jin dai to wa'annan dalilan in ka tattara su su ne suke sa mutane da yawa wato sun zama yan kwaya ba su sani ba kuma sau da yawa ma magungunan da muke amfani da su akwai kwaya a ciki yanzu ka ɗau maganin mura ko wani percentage na abin da yake bugarwa a ciki daga 3 zuwa 50% za ga yaro ko da na goye ne idan wato ya sha maganin mura sai kaga ya wani yana bacci ko kuma kai in ka sha maganin mura sai ka an ce fato amma fa akwai bacci yana sha sai ka ji kanka yayi nauyi ba ya ka sha baka sani sai ka ta bacci saboda me saboda bayan da zaka yi sai ka sha wannan maganin to amma kuma a hankali a hankali sai ya zama jikinka idan ya zame maka jiki to shikenan kaga sakara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an minhu tana nan amma kuma kai ne kai mata fahimta wato ta hanyar da bata dace ba ubangiji yace huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an shine wanda ya halitta duk abin da yake sammai khalaqa lakum ma fil ardi ya halitta duk abin da yake ƙasa jami'an gaba ɗaya lakum gare ku thumma stawa ila sama'i istawa tun da ta yi ta'addi da ila ma'anarta tana nufin ƙasada sai ya nufi da ya halitta ƙasa sai ya nufi sama kuma na sab'a samawa sai ya daidaita su ya tsara halittar su ya rattaba su suka zama mai guda bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim ubangiji shine masani da dukkan komai to wannan aya malamai sun yi magana a ta da yawa musamman da ya ce sun mastawa ila sama'i khalaqa lakum ma fil ardi jami'an an yi magana cewa yanzu ƙasa ita aka fara halitta sai da ya halitta ƙasa sun mastawa sannan ya nufi sama ita ma ya halitta ta sab'a samawatin sammai guda bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim shi ubangiji shine masani da komai yanzu wannan mun kalle ta zamu ga cewa a fili ƙasa aka fara halitta sannan aka halitta sama amma yanzu in ka kalli antum ashaddu khalqan am sama banaha shin wahalar halittar ku ita tafi wahala ko halittar samai banaha ya halicce ta رفع سمكها فسواها ثم فاغطش ليلها وخرج ضحاها ثم سواها فنن أكشي والأرض بعد ذلك إذا عندي كيشا والأرض بعد ذلك دها كساكم باين هكا سيشنفد أتا to yanzu wannan me yake nuna ya nuna kenan sama ita aka halitta kafin ƙasa saboda haka malamai sun kai kawo amma an ka koma wal a'innakum la takfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn ta sake tabbatar da wannan aya saboda haka wannan shine zance mafi karfi kuma shine zance wato wanda yake raji ƙasa ita aka fara halitta sannan ita aka sannan aka halicci sama a bayansa a inda kuma la takfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin ubangijin da ya halicci ƙasa a kwana biyu dan me za ku rika sanya masa abokan tarayya kuna cewa su ma allolin ku ne zalika rabbul alamin wannan ubangijin shine ubangijin talikai waj'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha ya albarkace ta ya sa duwatsu a cikin ta wa qaddara fiha aqwataha afana nawa fi arba'ati ayamin sawa'an lisa'ilin thumma istawa ila sama sannan ya daidaita zuwa sama wato ya nufi sama wa hiya dukhan a lokacin tana ah, wato hayaki فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طاعين فقضاهن سبع سماوات في كل آه في يومين وأوحى في كل سماء أمرها saboda haka dai a takaice ubangiji ya halicci ƙasa da duk abin da yake cikin ta ya halitta mana sai abin da muka faɗa a baya wanda muka ce shine haramun shi kuma a dalilin yana bata tunani ko yana bata kwakwalwa ko yana bata mana zamantakewar mu shi yasa ya zama haramun amma ba haka ba duk wani abin da yake bayan kasa halin ne wa bi kulli shay'in alim Allah shine masani da dukkan komai da fatan Allah ya mana muwafaka Allah ya bamu ikon bin gaskiya da inda muka ganta abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladansa abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana sa wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في النبيين صل على محمد في المرسلين صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين